tsohon sakataren wanda a 'yan kwanakin nan aka yada wani sauti na neman tada fitinar addini aka ce shi yayi maganar alhali ba shi bane ya buƙaci dattawa da sauran jama'a arewa su tashi tsaye wajen rage yawan rashin fahimtar juna shi yaron mai muryan a yayi mu waya ya waya ya introducing kansa ya ce ranka dade ne wane ne na samu nan manka daga wurin wane wane na ce ni ban san wanda kake faɗa kai waye ne sai ta to ranka daɗe ni ne murya na akan wancan tef wannan tef din nan na yi ta ne a close chat group namu ban san wanda ya je ya ɗauka ya je ya haɗa sunanka da hotonka a ce ce kai ba ne na kira press conference na ce ni ne na yi ba ba ba ne ni ne wannan abu amma da yake journalist ba abin da suke so su ji ba ne ba wanda ya ɗauki nawa murya. Lawal ya ce ba inda ya kai arewa albarka, amma ana samun kalubalen rikicin cikin gida tsakanin al'ummar yankin. tsohon sakataren na tarayya ya ce a matsayinsa na mai bishara ya yi imani ba addinin da ya koyar da kisan gilla ba tare da haƙƙin shari'a ba. so dole ne mu arewa mu haɗa kai don zaman lafiya zaman tare na ya zama na dole mu ba kamar yoruba ba ne inda kabilan su ɗaya sai dai mai addinin sai dan bambanta tsakanin addinai uku Kalca nasu ɗaya ne za su iya zama da juna inyamurai yaren su daya addinin su daya so su za su iya zama lafiya amma mufa ai zaman tare ya zama na dole adama kabilu sun kai kusan hamsin ne ko fiye da haka din ahun local government akwai majority mu kilba akwai higi fulani akwai yan hausawa wano tu haka nan kabilu sun kai wajen takwas so ko an raba ma mun koma namu local government ya zamu in ba mai da juna ba so ai tunani dole arewa su haɗa kai don dole za mu zaman nan tare da mu sarkin samarin karamar hukumar jama'a jihar Kaduna Alhaji Mudi Shafi'u Tahir inda asalin wanda ya fitar da sautin ya fito ya ce an shayo mutumin gargadi kuma ba shi da goyon bayan akasarin al'umma. Ya fi wata shida zuwa bakwai yana irin wa'annan zage-zagen a Facebook sunan shi Isaac Tanko. Wannan posting din da ya yi sai mu gaya ma DPO, mu gaya ma chairman na jama'a local government, mu gaya ma DSS sai ta posting to ya sake yi abu da ya faru a nan sokoto ya sake fitowa ya yi wannan bosnia din duk duniya ba wanda bai ji ba matasa suka zo suna neman shiruwa a jallo to Allah ya taimaka dai yaranmu suna jin maganar mu muka dai dinga ba da haƙuri to irin wayannan abubuwa ana son a dinga zaunawa da musulmi da krista a samu zaman lafiya musamman kudancin kaduna ba irin rigingimu da ba a yi a kudancin Kaduna amma ana son a haɗa kai ne a daina ta da hankali ta da hankali bai da amfani. Yankin Arewa na da kalubalen rashin jituwa ta fuskar addini da bambancin kabilanci da kan zama sanadiyar fitina a wasu yankuna da ya zama mai muhimmanci magabata ke karfafa kaucewa furta kalaman batanci da biyewa kabilanci. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.